Ziyarar wacce aka yi a asirce labarinta ya bayyana a fili ne bayan da ofishin jakadancin Faransa ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa jakada Alexander Garcia ya kai ziyara a gidan ɗan takarar RDR canji Muhammad Usman kafin a washe gari ya ziyarci gidan ɗan takarar PNDS tarayya Muhammad Bazum. sai dai kuma ba a faɗi abubuwan da suka tantauna a kansu ba abin da ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin ba za a rasa wata ɓoyayyar magana ba a ƙarƙashin wannan ganawa sai dai bana ibrahim mamba a kwamitin yakin zaben muhammad usman na cewa tattauna eh, ya zo ne bayan zargin da mun kai ma ta faransa tana kasar da a cikin harkokin eh, zagaye na biyu na neman shugabancin ƙasa akwai hulɗa tsakanin faransa da niger in shi jakada ya ce ya nemi tattauna da ɗan takararmu eh, kasan mu a afirka eh, an ka ce bakonka allanka ne don ka ya je gidan alhaji muhammad usman kuma a sirance sun ka ga juna to ba zan na faɗa maka ba abin da sun ka ce kakakin jam'iyyar pendes tarayya Asumana muhammadu ya ce wannan ganawa da daɗiyar al'ada ce da ta samo tushe shekaru aru aru jam'iyyar pendes tarayya tana da hulɗa da ƙasasai da dama balle ƙasar nijar ita da kanta ta gadi hulɗa da ƙasashen duniya musamman ƙasa horanshi mun gadi wannan tun daga jiru hamani har sai ni kunce da ya zo ya zauna da ƙasa horanshi har zuwa lokacin da a rayuwarshi ta zo kenan ba baƙo abu ba ne ba ga wani da ke ganin zai iya samun mulki yau ko gobe a cikin nijar saboda haka babu damuwa haɗuwanmu da wani jikada na ƙasa horanshi ko wani minista na harkokin waje na ƙasa faranshi ko shugaban ƙasa faranshi To koya kungiyoyin kare hakkin jama'a ke kallon ziyarar ta jakadan Faransa a gidajen 'yan takarar zaben shugaban kasar Nijar? Tambayar kenan da na yi wa Musa Cangari shugaban ƙungiyar Alternative Espace Citoyen. Ba mu san abin da suka tattauna a kai ba, amma dai kowa san da iya da nasaba da eh, zaben da ake shirin yi. Eh, Kasan ko kasa kamar faranshi wanda take da jami'anta a nan take da intanet da yawa eh, to eh, ana zabe cikin kasa inda suke da abubuwa muhimmai za su nemi su san watakila menene ra'ayin waɗannan takara a game da waɗansu abubuwa mm. eh, hankalinsu ma wani bi tana yawa ya tashi a game da waɗansu abubuwa da suke yi ko suke gani mm. to ana bisa wannan ne suka samu ganawa don su samu su yi magana da waɗannan 'yan takara su san makoman alaka tsakaninsu da watakila da da kasar Nijar. Kasar Faransa wacce ta yi wa jamhuriyar Nijar mulkin mallaka ta shafa shekaru kusan hamsin tana haƙar ƙarfen uranium a yankin Agades yayin da a yanzu haka wasu sojojinta ke girke a wannan ƙasa da sunan yaƙi da ta'addanci abin da ya janyo suka daga wajen ƙungiyoyin fafutuka saboda a cewar su matakin wani sabon salo ne na mulkin mallaka a daidai lokacin da ake faɗi tashin ganin an watsar da kuɗaɗen sefa masu alaƙa da siyasar tattalin arzikin Faransa a ƙasashen da ta yi wa mulkin mulkin mallaka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.